assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na fatawar musulunci shirin da yake amsa tambayoyin da kuka aiko mana ta hanyar sakon sms wanda nake karantawa malam yake ba mu ansa akan tambayoyin da kuka aiko mana akan sha'ana abin da ya shige muku duhu a addinin musulunci ko kuma wa'yansu muhimman abubuwa da ba ku sani ba ko kuma kuka sani kuke neman ƙarin sani wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar juma'a da misalin karfe 1 da rabi zuwa biyu na rana shirin na amsa tambayoyinku ne ta hanyar saƙon da kuka turo mana a kan wannan lamba kamar haka 0700 39 10 40 wato 070 wato 4040 wanda nake karanto ma malam malam yake ba mu ansa kuma muna tare ne da malam muna tare da ɗaya daga cikin manyan malamanmu da Allah ya azurta da azurta mu da mu a cikin wannan jiha ta mu ta Kaduna wato Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna akramakallah kai tsaye bari mu je ga tambayoyin da kuka aiko mana tambaya na farko salamu alaikum malam ina ma barka da zuwa da fatan alkhairi tambaya na shine ne matsayin auren da miji yake bugun matarsa ba gaira ba dalili ko abu kaɗan ta yi wanda bai kai ga bugu ba sai ya buge ta malam ina hukunci wannan aure أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم وعلى آله وأصحابه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله shi dukan mace ko da dalili ba shi bane matakin farko Allah subhanahu wata'ala yayi bayani gani da dukan mata a Ƙur'ani. manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda Allah ya turo shi da littafin dan yi wa mutane bayani akan sa yayi bayanin dukan da kuma haɗin dukan Allah ya faɗa a suratul nisa yace a rijal su magaji su ne kawwamuna muna an-nisa su suke da shugabanci a kan mata kuma yadda ya faɗa cewa wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf sai yace walil rijali na daraja wato yadda maza suke da haƙƙi kan mata matan ma na da haƙƙi kan maza amma walil rijali na daraja maza su suke da fifiko na shugabanci akan matan shine ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'i me ma'anan ar-rajulu a larabci shine mutumin da zai iya ɗaukan kowane irin abu da ya afko masa ba tare da ya shirya ba shine ar-rajulu saboda Allah yake bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda Allah ya fifita maza akan mata ta hanyar su mazan ne shugabanni to ta yaya namiji yake zama shugaba a gida Allah ya sai ce wa an anfaqu min amwalihim saboda abinda mazan suke infaki wato suke ciyar da iyalan nasa gurin daukar nauyinsu ta bangaren dukiya da abincin da za a ci zaka ga yana kan nauyin namiji ne matsalan makaranta yana kan shi matsalan magani yana kan shi shine wabi ma an faƙo min ku to matsala ta farko da yawa daga cikin maza a wannan zamanin sun saki wannan shi yasa sai kaga mutum kamar yana da hankali yanzu da rigarsa masha Allah yana tafiya kuma cikakken mahaukaci ne wannan matsala ba ta fito fili ba sai lokacin da wata yarinya ta tafi gidan rediyon freedom na kano ta sanar ta ce wai ta taba soyayya da wani yaro ya yaudare ta ta kashe masa wajen miliyan uku yanzu ta samu wani wanda take son yake santa ta za ta siya masa anaconda za ta bashi miliyan biyar za ta siya mai gida shi namiji da ya kamata shi ya dauki nauyin mace ya ɗawainiya da ita sai gashi sama da mutum dubu biyar sun tafi gidan rediyon freedom mutum yana namiji katon banza ko kunya beji yana dan bubuda yana gyara a kalli sahularsa wai shi ya kamata a ce an zawa sai da motocin 'yan sanda suka zo da kyar sannan aka fitar da yarinyar da ta nuna wani saurayi ta ce shi take tuwa shegari na ka gaba da abubuwan sai na da an ce ayi wannan yarinyar za ka tana asibitin da wani na kano tana karɓar magani ashe ba ta da hankali gudu da mata ke siyarwa to ka kalli yadda maza suka lalace gurin son cin banza da haka wannan gaban nake da siya zuwa ga yan uwa maza samari duk wanda zai aure ke tabbatar zai tattabo ma kansa wani abu ne kafin kuma ya tattabo ya kokarin tararin abin da zai riƙe iyalin da zai dauko daukan yana masu shi ne sa kullum mutuncinka ya zauna a matsayin ka na namiji daga lokacin da ka auro mace ka kasa ɗaukar ɗawainiyar ta duk mutuncin da kake da shi a gidanta wallahi kuma duk wata soyayya da kake ganin za ka yi mintuna ba za ta yi a mintuna ba don shi ciki yare ɗaya yake ji a duniya shine kawai a samar sai a zauna lafiya duk lokacin da ya zama to an rasa to ba kuma zaman lafiya shi yasa da yace ba a tuhun alaba a sai yake wa bima anfaqu min amfani sai yace fasalihat mata na ke me as namu namiji a salihu mace a salihah ba a kiran namiji da mace a ce masu asalihu ko asalihatu sai idan sun haɗa janibobi guda biyu domin asalihatu daga saliha ya sulhu salaha ne wa huwa diddil basar da haka arrajul salihu ko almar'atu saliha huwa Abdul abd al-mustaqim a ta'ati Allah bawan da ya tsaye gurin tsayuwa akan wato hanyar Allah subhanahu wa ta'ala alƙa'imu bima alaihi min hukukin lahi wa hukukin riba wanda ya tsaye gurin ya tsare haƙƙin da Allah ya ɗora masa da haƙƙin bayan Allah ya uwan shi to shine al matar da ta tsayu wurin tsare haƙƙin da Allah ya ɗora mata wanda ke tsakanin ita da shi da tsare haƙƙin mijinta ita ce al-mar'atu salih da haka in ta tsare janibi dai ba ɗaya akwai matsala saboda wannan din yasa kaga annabi Yusuf yayi addu'a ya ce rabbi kada ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'awil al Ahadi sai ce fa'irus samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka riskar da ni da mutanen kirki wanda za su tsari haƙƙin ka su tsari haƙƙin bayan Allah ɗan uwanka ɗan uwansu da haka Allah sai ce fasalihatu qanitatu mata na kirki za ka ga masu da'a ga Allah ne masu da'a ga wazajen sannan hafi za su lirage bin mahafizallah suna kiyaye duk abin da Allah ko wata ala ya ce a kiyaye za su kiyaye kansu su kiyaye dukiyoyin miji sai Allah ya ce wallafi ta kafuna da hunna matan da kuke jin tsoron bujirewarsu akan haƙƙin ku ko akan haƙƙin Allah to abu na farko Allah ya ce faɗi su hunna idan an samu wannan matsalar ta ku yi musu wa'azi shi kuma wa'azin nan idan za a yi shi Allah ya ce bil hikimati wal mau'izati hasana da hikima da uslubi mai kyau da wa'azi ta hanya mai kyau haka ya kamata a yi ka kalli mafi lalacewar mutane a fir'auna wanda qur'ani ya kama sunansa su saba'in da wajen hudu ya faɗi cewa ana rabbukum la'ala ni ne Allah babba idan akwai wani kasa yake da ni amma da Allah zai tashi annabi Musa da fir'auna yake masa idhaba ila fir'auna innahu taghawa amma duk da haka idan kun ji fa kula lahu qawlan layyina ku faɗa masa magana mai taushi la'allahu yatadhakkara aw yakhsha sama ma ki fir'auna ya tuna ko da tsoron Allah ba sai ka zaunar da ita ina ganin kalli gidanku mutuncin gidanku wasu ya san yar manyan mutane gidanku akwai mutunci sun gaji mutunci ya kamata ki ji tsoron Allah ki tsara mutuncin gidanku duk wannan abun a ce an bi shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza yadda mutane ke yaba miki ake yi wannan abin a ce irin wannan to shi ne usulobi na wa'azi mai kyau don an samu wa'azi mai kyau fa'izu wannan shi ne na farko wannan magani guda uku allah su bahana wa ta'ala ya kawo amma wani za ya tsallake na ɗaya ya tsallake na biyu ya tafi zuwa ga na biyu wahajiru hunna fil mazaji sai ya kaurace musu a wurin kwanciya don ba mata ba sa saman nan sannan na uku idan an yi na ɗaya kayi wa'azi na biyu ka ɗauraki da shi sai sai Allah ya ce wata buhun na alaƙe su shi ne annabi ya faɗi cewa darban gai da mabar dukan da ba zai tare da ba idan misali mutum yana makarantar boko ko makarantar islamiyya idan yana da ɗalibai mata ba suna yin laifi ba wani irin duka ake ma ɗalibai mata a lokacin da kake malami a makarantar boko ko islamiyya kaga duka ne watakila da mace za ta kawo hannunta ta mata bulala biyar ko da ko bakwai ko goma ta wuce aji dan annabi ya hana in bulala ba ta haddi ba ce aji da ta wuce ko to wannan shine tarban wata zaka ga an dake ta a makaranta amma idan ta zo gida ba ma a gane cewa an dake ta a makaranta wannan shine tarban gaira mu mubarri amma wani idan matarsa ta mai laifi dunkulewa zai yadda kasan zai yi fada da kato dan uwan shi haka zai wata wani ma idan zai fara bugun sai ya bismillah sannan sai ya fara wannan gaskiyar magana irin wannan dukan haramun kuma sannan malamai suka ce har koyo duk da Allah subhanahu ta'ala ya ba da izini to barin shi shi yafi dan da a ce hakan shi yafi da mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kirban matarsa idan suka yi masa abu sayyidina umar ya zo ya ce ya lahi da irin nisa ala azwajihinna mata fa suna takahayi suna yadda suka ga dama akan matan mazan su saboda annabi ya yi kashe a farko ya ce kada wanda ya kuskura ya taba mata bayan Allah sai ya zamanto sayyidina umar ya zo ya ce ya rasulullahi da irin nisa ala azwajihinna to batun lokacin da ka yi maganin nan yanzu mata takahayi suke yi yadda suka ga dama ka suke mazanin to sai wannan ayar ta sauka sa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi darbihin nasi annabi sauki yace za iya dukan su amma da wancan sharadi a wannan ranar da annabi ya bada wannan damar sai ga mata sama da mutum saba'in sun cika gidan manzan Allah sun kawo kara wata an fasa mata baki wata an mata kulu wata an fasa mata ido wata an kaza to kaga wannan duka ne wanda yake ba darban bane gaira mabaris duk kuma annabi a wajen dukan yake wala tadribil wada kada ka ka fuskan matarka na faɗa ma wani ya yake sai da ware bismillah sannan sai sai ya ainihin wato fara to kaga wannan bai dace ba gaskiyar magana haramun ne irin wannan dukan ya kamata maza su ji tsoron Allah su kiyaye amanar wasu a lokacin da Allah ya ara musu dama domin su ma suna haihuwa yanzu nan gaba kuma yadda aka auren musu ma za su auren ma da wasu nan gaba kuma kamata dinu tu dami da haka Allah madaukakin sarki da yake wahajiru hunna fil mazadi sai ce fa in ata'ana idan mace na maka wani abu wanda ba shi da kyau ka zauna kai mata nasiha ta daina wala ta bugu alaihin na sabila karka nemi hanyar cin mutuncin ta da muskuna mata da wulakanta ta karka yana ka san wani mace za ta mai abu ba daidai ba yanzu na yi mata nasiha sai da kuskure ne kuma ta janye ta ne kuma kullum ya ce mata ya ta faɗa wani ya haɗa da zaki matsaya ta kawai yar waye waye yar waye waye to Allah ya hana sai Allah ya rufe ayar da wani abu ya ce inna Allah kana aliyyan kariya idan kai miji kana gani kana da seniority ne kan mace kai babba ne kana da daukaka akan ta shi sa ka irin wannan gallaza mata to sai dakai al'imam bin kasir ya ce wannan tahdidi Allah subhanahu wata'ala tsoratarwa yake shi yasa yace inna Allah lallai Allah kana ya kasance aliyin madaukaki ne wanda ɗaukakarsa ta fita kowa sannan kabiran yana da girman da girman sa ya fana kowa laka da yadda kake ganin kana da daukaka a kanta to akwai wani mai daukaka a saman ka ma? yadda kake ganin kana da girma to akwai kuma wani wanda yake da girma sama da kai akan ka wannan babu yadda za a yi namiji zalunci matarsa a tafi lahira Allah ya ce to ka wuce ka bari zuwa abin da zai faru Allah ba zai yi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin cewa da tu'addun huquqa ila ahliha yawm al-qiyama sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu su ranar alkiyama saboda haka wannan dan uwa ko da dalili ma ba abin da ya kamata a ce ana dogaro da shi ba gurin dukkan mutum shi yasa lokacin da wata mata sahabiya tana zuwarci bayan ta gama aure mutane guda biyu suka fito suna neman ta akwai mu'awiya akwai abuja sannan akwai usama mutum kuma ta fi son in ma abu jam ko mu'awiya mundan Allah ya ce mata amma mu'awiya tu mu'awiya da kike magana fa masalu fa su'ulukul la mala lahu ba shi da kuɗi idan ya aure ki in aka ciyo ba da safi to da na rana da na dare ba tabbas sai an nemo an nemo ma ba dole ba ne dole an samu ba duro da za a yanka to wataƙila in an ci da safe yanzu sai kuma wata safiya haka ki san abin da za ki aura sun yanzu shi kuma abu jaham ya ce mata darrabul linnisa dukan mata yake idan ya dawo ya tambaye ki ya ce ina abu kaza na kika ce ban gan shi ba da ban gan shi ba dukan da za a tafi kaga sai ya fito ya faɗa mata cewa tun da da haka duk mutumin da ya tabbata yana dukan mata irin wannan <coughs> idan an zo neman aure ga kamata a bashi aure ba sai dai su matan ne suke da matsala wani lokaci su dage sun yadda in dai guri akwai lagwada wata ta yadda ta ci abin da take so ko da za ta ci duka wannan ba inda za ta ci abin da take so ta sha abin da take so ta hau motar da take so ta rike kudin da take so ta kashe ta wannan dan duka a gurin ta ba wani abu ne dan muna samun irin waɗannan kisa kisan a ga wata wani a kawo ke ya ce ala gaba ta mala ni wallahi ko yanzu ta mulki sai na bude a gaban ka a ga wallahi a zai faɗa ya ce wallahi ala gaba in dai za ta mulki sai na da to kiyaye ra'ayi amma ka kalle ta ka ga ba matsala a jikinta amma fa in ta mai laifi za ta ci jibga da haka ta yadda da rayuwar ta ci jibga amma ta fi ta goshi da haka wata za ta faɗa ma ƙarara tana son mijinta ita gara ta koma ta ci gaba da cin dukan nan ya fi mata sauki ta haƙuri da mijinta a haka to kaga ya za ka idan har dai an samu zan ita ba ta sani ba hmm. sanda ta aure shi kuma ga abin take fuskanta malaka ko wani abin da za ta iya ɗauka kuma wani mataki ai yana daga cikin abin da ake so kafin a yi aure sai an dinga bincike dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su matan shawara dama kafin su yi auren bincike wanda za su aura ya haɗa ɗabi'a guda biyu ya zama yana da addini addinin shi ya sa ya tsare mata lahirar ta su gudu tare a nan duniya su biyar tare ya zama yana da alkulku ɗabi'a mai kyau duk wanda yake da ɗabi'a mai kyau babu yadda za a yi zaman to ɗabi'a sa kullum shine dukan matarsa da abin da ya dace a buge ta da abin da bai dace ba kullum ya takar mata sau da rashin dubo nan abubuwan guda biyu shi ke jefa matan zuwa ga rigingimu yanzu ya zama to ma'aunin da yadda ake kallo gurin ba da aure shi da an zo ana kallo ne wato wata ma'aikata kake aiki a wata kasuwa kake a layin yan gwalin ne ka guda nawa ne waye waye sai zaman to wannan shine ma'aunin da ake duba sai zaman to an ci gaba da shiga rigima zan baka misali malam ka duba a baya a yan lokacin da iyayen mu aure sadaka suke bayarwa ni na san a kauyukan da na yi zama da dama ana ba da sadaka daga nan ne na fahimci cewa duk abin da ka gina shi tun Allah ko da kuskure kai to Allah bai rushe aiki me yasa a wancan lokacin da ake ba da 'yan matan sadaka amma bai sa 'yan matan ba su da mutunci ba saboda da wannan mai gidan ne da wannan mai gidan ana zaman guri daya ana mutunci an san mutuncin juna sai wannan mai gidan yana da yarinya ta isa wuri sai ya kalli dan mai wannan gidan yana da mutunci da sanin ya kamata da tafi mutuncin ne ma zai sa ya ɗauki ishi ya ba wani sadaka tun da mutuncin shi ya kalla ba wani abu da yake da shi ba wannan mutuncin ya sa ku da an yi auren sadaka aka ba da ita matar ba ta dawowa ba ta da amma ne sai a aure kaga an sa zunzurutun kuɗaɗe an yi hidima an gama da karshe kuma kaga an barki da rigima saboda abubuwan da aka kalla da gurin yin auren Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gyara bari mu je ga tambaya ta gaba assalamu alaikum malam tambaya na shine menene haƙƙin ya'ya akan iyayensu kuma menene haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu sa'annan kuma waɗanne mutane ne ba sa gajiyan iyayensu don sirrinsu daga amira yusuf daga kefi nasarawa state wannan tambayar da ta yi tana da matuƙar muhimmanci sai dai za ta ce mana lokaci ba na wasa ba domin haƙƙi akan ya'ya akan iyayensu yana daga cikin abubuwa da aka yi tamfarin da su kuma a wannan gaba nake cewa ya kamata malamai su ji tsoron Allah da masu karantarwa a islami da ko'ina su janyo hankali wajen zaburar da mutane yanzu akan faɗakar da iyaye haƙƙin da ke kan yayansu domin a baya bayanan da ake ta yi kullum sai da a yi magana haƙƙin iyaye a yaya haƙƙin iyaye akan yayansu ba a magana haƙƙin yaya kan iyaye to sai ya zamanto za ka saurari wa'azi guda casa'in da tara ko ɗari da kira za ka samu wa'azin da aka yi guda biyar ko goma a ciki akan haƙƙin yaya kan iyaye duk sai da haƙƙin iyaye kan yaya to wannan ya ba wasu iyayen dama haƙƙin ma da ba nasu ba na Allah subhanahu wa ta'ala ma shiga suke yi shi yasa sai ake ta samun ainihin wato matsaloli wanda kowane uba a kankin kanshi idan aka tsaya gaban Allah Su subhanahu wa ta'ala gada ga uba to kafin Allah ya tambayi dan akan haƙƙin ubansa sai ya tambayi iyayen akan haƙƙin dan to kuma iyaye ba su damu da haƙƙin ƴaƴansu da ke kansa na sha yin lakcoci musamman a munasabobi da dama akan wannan matsalar akwai hukuku. na 'ya'ya da ke kan iyayensu akwai mataki na tun ma kafin auren tun kafin auren wajibi ne ga uwa wajibi ne ga uba su sani cewa ɗan da za su kawo duniya yana da haƙƙi a kansu tun kafin yanzu duniya abu na farko idan ta ɓangaren uwa ne wajibi ne a kan ta ta nemo ma ɗanta uwa uba na gari shi ma uban wajibi ne a kansa ya nemo ma ɗansa uwa ta gari idan ka lura da yawa daga cikin maza sun yi tamfarin da wannan ah, ko dalilai guda uku kamar yadda annabi ya ce tunkar da mar'atu limaliya ana auren mace don kudin ta yanzu wani yin aure kallon kawai ya zai ki banda kina da kudi ana auren mace da na nasabi ha saboda yake yar gidan wani ce wani abin da kawai yake so a dinga ba da labari a yar gidan wani mai a akwai mai auren mace da jamali ha saboda kanta wannan shine masifar da muke ciki yanzu kuma idan ka ɗauko wanda duk za su yi aure a shekara in an yi aure guda ɗari to da ƙyar za ka iya samun guda talatin wanda shawarar annabi suka kalla suka aure ɗaya daga cikin waɗancan dalilan guda uku ne ta suke aure kyawawa shi yasa za ga yanzu Allah ya jarraba mutane da fararen mata suke su ka ga wani inda watan ramadana ne aka nemo igiya aka ɗaura ne a kunkuru aka zazzagaya da shi Allah kaɗai san nawa za a tara za a samu kuɗi za a samu kuɗi wani ɗan da kurkuri da shi wani ɗan tattarna da shi amma ya ce ba zai aure mace ba sai ta zama fara sai ta zama kyakkyawa sai ta bari sai ta dire. muryar ta kamar kwalba ko cola muryar ta kamar gobe hujjojin da ma an zana lahu bi hamin sultan wannan ya sa yanzu yan mata da dama maza suka yi sababin koma su shafe-shafe to yanzu an daina ma shafe-shafe a magana muhimmanci a shafa mai a da an girma wannan inda in an shafa mai a fuska da kafa ana ganewa tunda fuska za ta yi fari kafa za ta yi fari yanzu allura a ce cikin ne ke koma birni allura allura a ce ta bangaren bleaching din yanzu allura a ce an ji yanzu ya mai a shafa an riga an wuce guri to wannan ita ce matsala ta farko da ake fama da ita sai ka je ka ga yarinya saboda kyakkyawa ce ta tattara kayanta daga gaban Allah da annabi ta yi gaba amma sai ga ana layi a kofar gida ga wani ya zo da mota yana jiranta ga wani da mashin ya danna yana tsibibi ga wani a jikin da kali ga wani sun ya rabi a jikin katanga kowa ita ke jira wannan ita ce musifan maza yanzu mai wannan matsalar a daidai lokacin shi kuma yana da ya yana da kanwa yana jiran a zo a wuri kuma da ya da kanwarsa duka ba farare bane amma shi ya ce ba zai auro ba sai yarinya da ta zama fara wannan yana daga cikin matsala da mutane ke fama da ita a yanzu don haka wannan ya sa a tambayar da ita ce wannan yana da munasaba ta baya wajibi ne ga wanda ya tashi zai yi aure ya kalli wata mata zai aure ta san Allah ko bata sani ba tana da ɗabi'a mai kyau shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba musulmi shawara yake fa alayka bi zati dini to ina maka umarni in dai kai mabiyina ne in ka tashi za ka yi wa aure to ka nemi abokiyar addini ta ribar da ka fi hannunka ce albarka amma da zarar ka nema akasin haka to matsala za a shiga ba na wasa ba kuma ga matsalolin ana shiga ga maza sun yi tamfarin da wannan mata kuma sun yi tamfarin da wancan ba sa auren mace don addini shi da ɗabi'ar sanace me kake da shi wannan ya sa yanzu sai ka ga mace wata ta kwashe kayanta daga ban Allah da annabi ce gaba tana auren mutumin da in ka kalli rayuwar shi bai da alaka da ita ba ta da alaka da shi ko ka gama ce mutu ne kirki an hana ta aure da wani tantirin fasiki dalilin shi ne sai a ce ai shi ne sakatare na dindindin a ma'aikatar raba filaye da waye da waye ta abuja ƙwayarin fanansa guda goma sha takwas ne a kantin kwari waye ko wannan shi ne dalilin hana haɗa aure tsakanin shi ita ta ga wannan abin an tamfarin da shi to sai ya zama to da yawa daga cikin iyaye yanzu su suke fara saba wa ɗayansu kafin ƴaƴan masu zuwa duniya da saba musu don daga lokacin da mace ta zaɓin maɗanta uba na garba daga lokacin da uba bai zaɓo maɗansa uwa ta garba idan ɗan ya zo duniya ya saba masa kasu dinga zargin kowa kansu ya kamata su fara zargi wato daura akwai haƙƙin ƴaƴa tun ma daga gurin da ake zaɓo matar da zaɓo akwai wata isa da ake bayarwa yana umar Allah kara masa yadda wani mutum ya ɗauko ɗansa ya kawo ɗansa ya na umar ya ce wannan yaron na waka mai nasiha Bi ganin mutunci na bai san kimata ba bai mutunta na a matsayinsa na matsayina na mahaifinsa sai umar ya shiga yi dinga janyin ayoyi da hadisi yana bayanin da amma da yawa da kaza baka san iyayena da haƙƙi kaza kaza ba sai da ya gama kaf siyarin ya ce masa yana umar wai yana da tambaya a musulunci iyaye ne kaɗai suke da haƙƙi akan ya'ya ko ya'ya mana da haƙƙi akan iyaye sai sai na umar ya ce masa ya'ya na da haƙƙi akan iyayensu kamar yadda iyaye ke da haƙƙi akan yayansu ya ce to wani haƙƙi nake da shi akan mahaifina ya ce abu na farko shine ya zaɓo maka uwa mai kyau uwa ta gari sai cewa sai na umar ka tambaye shi da ya tashi aure wa ya nemo a matsayin mamata sai je na irin karuwan nan yan tasha sai ya auro ita ce mama yaro ya tattu na biyu ba ya ce abu na biyu ya sanar da kai addini ya ce ka tambaye shi ba shi ne tun da muke da shi ne taɓa koya man da littafin Allah kaga in muka zo wannan janibin kamar yadda ka gani da yawa daga cikin iyaye in ka kalli yadda suke ba da kwariki a kan karatun boko ba su ma damu da karatun cikin ba a samu kana ganin lokaci ya yi na ganin za mu tsaya kan daidai wannan tambaya Allah ba shi wannan tambaya gaskiya tana da matuƙar muhimmanci ya kamata mu ci gaba da bayani a kan ta Allah subhanahu wa ta'ala ka da mu kai mana tawfiki zuwa ga abin da yake shine to jama'a nan za mu takaita a wannan shiri na yau a madadin duk waɗanda suka sada mu da ku a madadin malam da ya ansa mana ta tambayar da kuka turo mana amma kafin mu rufe baran ƙara ba da lamban da za a turo mana da sako sako kawai kuma ba mu karanta sako ba sai akwai cikakken sunan mutum da adireshi daga inda ya yi turo mana da sako lambar kuwa ita ce sifili bakwai sifili uku tara sifili ɗaya hudu sifili hudu sifili wato 39104040 Adam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa